kai bayani a kai shine jayilci da abubakar maɗatai ya yi kuma alhamdulillahi saƙo ya isa ya ce tawassuli da kyawawan ayyuka ai shari'ar waɗanda suka gabace mu ne saboda hadisin manzala salama ya ce mimman kana qablakum inda mun ba shi amsa ga dukkanin ɗalibi ya koma InshaAllahu akwai fawaid cikin wannan amsar da muka bashi kuma shi ma in ya ji tsoron Allah zai fahimci cewa shari'ar manzan Allah ya rusa wanda mun karanto zancen ibn hajar cikin fathul bari da ya zo yin shari'in wannan dai hadisi inda ke cewa wa fi hadal hadisi addu'a a isti'babu du'a'i fi halil karbi wa taqarrubu ila Allah ta'ala bi zikiru salihil amali wanda kaga tawassuli kenan aka mun karantu eh, imamun nawawi shi ma inda mun karanto alfutuhatul rabbaniya shi dai kan wannan hadisin hatta Imamin nawawi babi ma yesu kutun guda na mutum ya yi tawassuli da kyawun aikinsa wanda ka ga abubuwa ne na karatu a fili sai dai in mutum bai yi bai yi kutse to zai ringa rusa abubuwan da malama suka gina shi a tsammaninsa cewa gyara yake wanda kuma alhamdulillahi mun masa bayani dangane da shar'u man qabalana eh, hal huwa shar'un lana aw laysa bi shar'in lana na tabbata in yi bibiya zai karu shi ma cikin wannan bayanin da muka yi wallahi sai dai in yi girman kai Allah ya sa mu dace Allah ka gane da mu gaba ɗaya. to yau kuma topic ɗin halka na biyu shi kuma tsantsassan zuciya ne cikin abin da ya bayani wanda ya kawo zancen ɗaya daga cikin mu wanda ya littafi a cikin wannan littafin yake cewa shi malamin ya ce da musulman da suke yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ko da wani wali gwarasa abu jahal da abu lahab da musulman da suke tawassuli sannan kuma sai ya haɗa abin da hadisin da ke ba mu labari su na umar ga abin da suke yi na neman a yi ruwa ya haɗa ya ce su ma ɗin gwara su abu lahab da abu jihar da su wanda gaba da wannan bawan allah wannan malamin yake bayani haka yake kuma za mu faɗi waje yin zan dai sa abubakar maɗatai ya fara faɗi saboda mu yi masa adalci sai mu je. ku yi haƙuri 'yan uwa Eh, na ɗazu da aka samu matsala ku yi haƙuri shi zan sa abubakar maɗatai ya fara faɗi zan sa shi ya fara faɗi amma abin haka yake za mu nuna me suke yi da sunan tawassuli za mu kawo abin da suke yi da sunan tawassuli sai mu gani hakan ne ko ba haka ba ne ga abubakar maɗatai zai faɗi magana. musulman da suke tawassuli da annabi da waliyi bara abu lahab da abu jahil da shi wai wannan tauhidi ke koyawa ya ce Allah kai min dan annabi Muhammadu wannan mai magana kowaye shi jahili ne shi bai san hadisi na dubu ɗaya da goma a cikin sahih bukhari ba wanda sahih bukhari gashi karara abin da yake faɗa sayyidina umaru yana cewa allahumma inna kunna naka wasalu ilayka bi nabiyina shi ma yanzu gwara abu da abu da shi sayyidina umaru ba shi kare ne, domin ta ce allahumma inna jami'i ne kunna istimrari ne ba sau da kai ba na tawassul ke bi na na, ka ce gwara Abu Lahab da Abu Jahl shi wannan shine da ba mu da buƙatar sai mun ta maimaitawa musamman waɗanda suke bibiyan mu matan ɗazu sun ji abin da ya faɗi amma za mu ƙara dannawa mu ba shi amsa sannan mu buɗe littafi mu karanta. gashi zai ƙara yi yace musulman da suke tawassuli da annabi da wali gwara abu lahab da abu jahil da su wai wannan tauhidi ke koyawa kun ji ko yace shi babban malamin ya ce musulman da suke tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama da wali gwara sa abu jahal da abu lahab da su sai ce kuma wai wannan tauhidi yake koyawa wallahi tauhidi yake koyawa kuma zaka ga wajen da yake koyar da tauhidi zai faɗi me tawassulin shi da karan kansa wai wannan tauhidi yake koyawa ya ce Allah kai min dan Annabi Muhammadu wannan mai magana kowaye shi jahili ne shi bai san hadisi na dubu ɗaya da tawassulin ya ce shi ne a ce Allah kai min dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne tawassulin to za mu duba mu ga a ɗariƙance a bid'ance wannan shine tawassulin da shi wancan malami yake batu a kai ba shi ba ne wannan sun yi kiransa da tawassuli sun yi kiransa da tawassuli amma shirka ne tsantsa a ciki ga littafin nan na addurratul kharida sharhi na ta farida ka gan shi na sheikh muhammadin nazifa as-susi akwai wani jahili wanda na karanto wannan baitin ya ce wai babu shi a ciki wani jahili daga cikin jahilai na to yau ma zan karanto kuma in na tashi zan sa shi littafin da fejin da wajen na nuna akan kan screen ka je daba tv ko alkanawi zan sa fejin nan da na karantu wani jahili ya taɓa zuwa da shi da wani jahili a gefe suka ringa wai babu kamar makafi ku da littattafanku amma mun fi ku karantawa mun fi ku sanin abin da yake ciki to wannan littafi na addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na 66 ga wani baiti da Sheikh Muhammadu Nazifi ya kawo in ka duba cikin wannan fejin ga baitin da yake kawowa a cikin fejin yake cewa idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahidal asri wallahi gashi anan amma jahilai sun ce babu zan nuna kuma zan sa muku ku gani wani jahili ya taba zuwa ya ce babu ko mai ɓaro ta yake ga hauka ga jahilci ya ce babu kuma ga littafin ya zo da wani jahili suka zauna a gefe suna babu to yau ma zan ƙara karantowa cikin wannan littafin kuma fejin juz'i na ɗaya feji na 66 addurratul kharida shari na alyaqutatul farida wallahi wannan kafirci ne ba tawassali ba ne kuma ko su abu jahal ba sa wannan abin da zan karanto ya kawo ga baitin abin da baitin ke cewa إذا مسك الزمان يوما بضيمه فنادي آيات الجانية واحد العصر أغسني فقد ضاق الزمان بأهله فيأتيك طاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari yace idza masaka zamanu idan zamani ya shafe ka kai muridi kai dan tijjaniya yauman wata rana bi daimihi da matsassa kaji zamani ya matse ka kaji kaka na kayi fanadi sai kai kira kai shela ka ce a ya tijjani ya tijjani ba Allah ba fa ba wai Allah kai min dan shehu tijjani ba a'a shehu tijjanin za ka yi kira kai tsaye ka ce a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wa'idal asiri ya ɗaya ɗayan zamani me za ka gaya wa shehu tijjani ka ce a gisini a min taimakanni shehu tijjani faƙadu zaƙa zamanu bi ahalihi Haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa kana kai kuka zuwa ga Shehu Tijjani. Me Shehu Tijjani zai ma ya ce faya atika bil alfafi fi mu'udamil amri sai ya zo maka da tausasawa cikin babban al'amari ba ma ƙarami ba babba amma duk da aka zai iya zuwan ma da tausasawa Shehu Tijjani. Ba nan zai tsaya ba wa yakshifu kuma ya yaye kullal karbi dukkanin wani bakin ciki an ka gabarinka bi himmatin da himma shi yasa suke cewa in suka zo yin muqaddima suke cewa ya himmata shekhi ihdiri lana bi hadal mahadari ya ke yin ma shehu tijjani halatto mana a wannan waje kuma shehu ibrahim cikin jawahirar rasail yake wa 'yan tijjaniya wasilci yace habu himmata shaykhi fi dhalika kulliha yahsulu al-muradu wa huwa ma'akum a akhtartumuhu bi qulubikum yace wa zalika sirrun kabirun wa alaykum bi ma'abbati shaykhi fa innaha kafilatun bi sa'adati ad-daraini yace washabu himmata shaykhi yace ku lazumti yimma shehu tijjani ku lazumce ta wacce a nan ne wa ya shifu kullal karbi an ka bihin matin din nan zai yaye ma dukkanin bakin ciki ba fa Allah ba fa shehu tijjani bihin matin da himma ko Allah ne yake da himma Allah ne kuke ce masa zai yaye bakin ciki da himma shehu tijjani ne alat fauka aflaki samawati wal badari ba nan shehu tijjani zai tsaya ba waya atika kuma zai zo maka bil khairati da alkhairai min kulli janibin ta kowane ɓangare kai ba nan zai tsaya ba bayan zuwa da alkhairan wa an kalkar ba? shehu tijjani zai ingije baƙin ciki ga barinka a wajen teku ne dandagariyar ƙasa wal bahari da cikin teku kaga shi shehu tijjani yana ingije baƙin ciki a yanayi guda biyu cikin teku da wajen teku to za mu ga mushirkai yaya ne wake ingijewa idan an shiga teku amma shi shautu janibi ne wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahari shautu jani zai ingije bakin ciki gabarin ka kai muridi a cikin teku da wajen teku to za mu zo mu yi muƙarana da na mushirkai wake ingijewa kuma wa suke kira in sun shiga teku to wannan baitin gashi a cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na 66 daga farkon baitin har ƙarshe babu ishara babu lafazi na sunan Allah kakaf kawai shehu tijjani ake kira shi yake aiki kuma shi abubakar maɗatai ya ce wai tawassuli shine Allah ya yi za a kira yi Allah a ciki a cikin tawassalin yace za a kirayi Allah zari a ce Allah yayi ne dan wani wali ko Allah yayi ne dan annabi amma nan baitin daga farko har ƙarshe babu Allah a ciki idza masaka zamani yawman bidaimi fanadi ayati jani ya wa'id al-asri gisini faqad daqa zamanu bi ahlihi فيأتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر باب الله كودا duk shau tijjani ne kuma duk shi yake wannan aikin zai zo da alkhairai zai kuma ingije bakin ciki a teku ko a wajen teku zai yaye dukkanin bakin ciki zai zo da tausasawa duk shehu tijjani shi kadai wai wannan ne tawassuli in baka gane wannan shine tawassuli a wajensu ba wannan dai littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida kuma peji na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida cikin dai jujjuzi na ɗaya za ka ga wannan shine tawassulin da abubakar maɗatai ke sha wancan malamin ya ce sa abu jahal sun fi gwara-gwara a kan masu da'awan musulunci kuma suna irin wannan wanda kuma za mu duba me sa abu jahal ɗin suke to gashi in ka duba dai cikin wannan littafi addurratul kharida shari na alyaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na hamsin da shida na hamsin da biyar zuwa ga shida baitin daga shafi na hamsin da biyar ya faru ga abin da yake cewa shafi na hamsin da biyar yake cewa ala durratul baida'i kana jitima'una wa fi na qausain jitima'ul ahibbati wa ayantu israfila wal lawha rida wa sha'attu anwaral jalali bi nazrati wa sha'attu ma fawqa samawati kulliha kazal arshi wal kursi fi tsayi qabdati wa kullu biladillahi mulki haqiqatan wa aqtabuha min ta'ati hukmi wa ta'ati ana qutub aqtab alwujud haqiqatan ala sa'ir alaqtab qawli wa hurmati tawassal bina fi kulli aulin wa shiddatin aghisuka fil ashiya'i daharan bihimmati أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا a gisiwu idza ma sarrafi fi ayi ballatin da ya kaji baitin yace ala durratul baida'i kana ma'una wa fi qaba qausain jitima'ul ahibbati wa ayantu israfil wallau awrida wa sha'attu anwaral jalali bi nazrati wa sha'attu ma fawqa samawati kulliha kazal arshu wal kursiyyu fi tayyi qabdati wannan duk yana ishara ne da shi akai isra'i da Mi'iraji. sannan ya sako ƙasa yace wa kullu biladillah yace duk garuruwan Allah kakaf yace mulki hakikatan a hakika Mallakina na ne mulki ne a hakika Shauti tijani fa kenan sannan yace kuma wa aqtabuha qutubanta dukkanin gari duk kutubi na duniya a kowane gari yake wa aqtabuha qutubansu su wannan garuruwan min tahati hukumi wa ta'ati suna karkashin na ni shehu tijjani saboda shine shugabansu suna kuma karkashin hukunci na yace kai tsaya ka ji ana qutubu a qatabil wujudi haqiqatan yace kai ni ne qutubun qutubai a haqiqa duk wani qutubi a ƙasan su yake yace ala sa'iril aqtabi qawli wa hurmati yace alfarmata tana kan kowane qutubi ya ce zance na yana kan zancen kowane kutubi sai ce tawassal bina ga inda ake tawassuli tawassal bina fi kulle aulin wa shiddatin ya ce tawassal bina ka yi tawassuli da mu fi kulle haulin wa shiddatin a cikin dukkanin tsanani da wani firgici ka yi tawassuli da mu kaga tawassuli Allah ne ake cewa ya yi ko to shi shewun shi ake kira kuma shi yake yi shi ake kira kuma shi kwata-kwata babu Allah a ciki tawassal bina fi kulli aulin wa shiddatin sai yace aghisuka yace zan agaza ma shehu tijjani zan agaza ma aghisuka zan taimake ka fil ashiya'i a cikin dukkanin abubuwa kakaf daharan mutukar zamani bi himmati da yimmata ni shehu tijjani yimman nan ce shehu ibrahim ke faɗi cikin jawahirin rasa'il ya ce washabu himmata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul muradu ya ce wa huwa ma'akum aisu a khatartumuhu bi qulubikum wa zalika sirrun kabirun ya ce ku lazumci yumma shehu tijjani in ji shehu ibrahim ku lazumce ta cikin hakan gaba ɗaya sai abin da ake nema ya samu sai ce wa huwa ma'akum shehu tijjanin nan yana tare da ku haisu a khatartumuhu bi ku duk inda kuka darsa shi a zuciyarku yace kai wa zalika sirrun kabirun wannan ma sirri ne mai girma muridi ka darsa duk inda kake shehu tijjani yana tare da kai to wannan yimma ta shehu tijjani ita ce nan aka ƙara maimaitawa mun karanto ta kuma a wancan baitin da muka karanta cikin wannan littafin inda yake cewa wa yakshifu kullal karbi anka bihi daki samawati wal badari nan ma to yace tawassal bina fi kulli aulin wa shiddatin aghisuka fil ashiya'i daharan bihimmati yace zan taimake ka cikin dukkanin abubuwa kakaf matuƙar zamani bihimmati da himmata ni shehu tijjani shi yasa suke cewa ya himmata shekhi kaga shehu ake kira shehu yake aiki don ta yi adi suka sai ya ce ma kai ana li muridi hafizun ma ya khafuhu ya ce ana ni shehu tijjani li muridi ga muridina a wajen muridina hafizun ma ya khafuhu mai kiyaye masa duk abin da yake tsoro ne don ma nan tana daga cikin alfazul umum ma ya khafuhu duk abin da yake tsoro shehu tijjani mai kiyaye ma ne yace kai wa ahrisuhu zan kuma tsare shi muridin nawa inji shehu tijjani min kulli sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitnatin daga dukkanin wata fitina yace kai muridi muridi na ni shehu tijjani iza ma kana sharqan wa magriban in ya kasance a mahudar rana ko kuma a mafaɗar rana yake a gisu ya ce zan agaza masa zan taimake shi shehu tijani ya ce idan ma sarafi ayi ballatin in ya tafi cikin kowane gari duk inda ka je shehu tijani kaga wannan wai shine wai tawassuli ba Allah fatin daga farko har ƙarshe ba Allah kawai in ka shiga tsananin shehu tijjani za ka waɗi shehu tijjani kuma abubakar maɗatar shi yasa na ce san zuciya sunan topic ɗin ai ka ce tawassuli kai ka ce shi ne a ce Allah ya yi don manzan Allah ka ce shi ne a ce Allah ya yi don wani waliyi to nan ka kaf daga farko har ƙarshe babu Allah ɗin kawai waliyi ne na wajen ku iza saka zamani yawmin bidain bidaimihi fanadi aya tijjani kawai shehu tijjani ne kuma shi ake kira shi yake aikin amma ka ce tawassuli ne a ce Allah ya yi don annabi ko Allah ya yi don wani walihi kace kuma shi aka ce gwara su Abu Lahab da Abu Jahal da shi ka ji tsoron Allah kakkai son zuciya ka faɗi yanda kuke yi in kun shiga tsanani wani iri kuke wa kuke kira yawa in ka ce Allah kuke kira sai in ce ƙarya ne shehu kuke kira idza masaka zamani yawmin bidaimihi fanadi ayati janiya wa'id idal asri in kuma kace ai wannan ba ka yadda da shi ba to zan zaƙulo ma shi cikin duk littattafan ku kusan littattafai ashirin akwai wannan abu shi yasa wannan shine zancen gaskiya ku daina son zuciya ga abin da kuke yi an zarge ku sai ku zo ku karkatar da wannan abu ku kawo wani abu daban wanda ba shi kuke yi ba wanda ya ce gwara su abu lahab da abu jahal da wannan abin da kuke kira tawassuli yana da gaskiya kuma daidai ne haka kuma abin yake saboda su abu jahal in suka shiga cikin tsanani ba sa kiran kowa sai Allah su abu lahab in suka shiga cikin tsanani ba sa kiran kowa sai Allah in kaga su ne wa Allah shirka to ba a cikin tsanani ba ne ana halin yalwa amma da kai da kake da awon musulunci in ka shiga cikin tsanani wani Allah cikin yalwa ma wani Allah gashi Allah ya faɗi cikin suratul ankabut karara Allah ya ce fa'iza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa mushirkai kenan su Abu Ja'al din kenan da'awullah Allah ya ce sai su kirayi Allah sai su roki Allah mukhlisina lawuddin suna masu ikhlasi gare shi su Abu Ja'al fa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lawuddin shi suke yi yayin tsanani da'awu Allah mukhlisina lawuddin Allah ce falamma najahum yayin da Allah ya tseratar da su ilal barri zuwa dandagaryar ƙasa suka fito daga cikin teku Allah ce izawo mu yi shirku na sai kaga suna yi wa Allah shirka amma shehu tijjani cewa aka yi wa wa ankal karba fil barri wal aka ce na karanto cikin wannan littafin gashi ad-durratul kharida wa yadfa wa ankal karba fil barri wal su a cikin al-ba'ru fa iza fil fulki din kenan da'awullaha su suna mantawa da lata da uzza da manata kai mai da'awan musulunci ka shiga cikin teku cikin ƙaƙa na kayi ga halaka sai ka kirayi shehu mushirki kuma ya ballata da uzza da shehu nan, ya kirayi Allah ya yi ikhlasi da'awullaha mukhlisina lawuddin yaushe suke shirka falan mana jahum ilal barri Allah ce izawum yushrikuna wallahi haka ne da wanda ke shirkawa Allah cikin yanayi guda biyun gaba ɗaya da wanda yake shirkawa Allah cikin yanayi guda ɗaya wallahi gwara mai shirka wa Allah cikin yanayi guda ɗaya kuma wanda ke shirka wa Allah cikin yanayi guda ɗaya ya fi wanda ke shirka wa Allah cikin yanayin guda biyu fahimtar tauhidi ta nan fannin ya san ba mai yi sai Allah in ya shiga cikin wahala ya manta da abubuwan da yake bautatawa gumakan ya ajiye su a gefe kai kuma ka shiga cikin tsanani da wahala da halaka kiran wani Allah kake neman agajin wani Allah kake neman taimakon wani Allah kake neman ɗaukin wani Allah kake yi sannan kuma an ce gwara mu shirkai wa'ancan mutum wai ya ringa zuwa yana ja tsaya kuma in ƙara sa shi kuji kaga wannan ayar ya kamata ka ji abin da imamu tsabari ya ce a kanta tsaya na karanto sharhi da yi wa wannan ayar fa'iza da fil filki da'awullaha na lahuddin ka ji bayanin da ya yi. da ya kawo ayar imamu tsabari Allah ya ce fa'iza rakibu fil filfilki Mushirikai idan suka hau cikin jirgin ruwa suka za su nutse da'awallaha sai su roki Allah sai su nemi agajin Allah su nemi ɗaukin Allah su nemi taimakon Allah mukhulisi na lawuddin suna masu tsarkake kira zuwa gare shi shi kadai suna masu tsarkake roƙo gare shi shi kadai falamma najahum ilal barri yayin da Allah ya tseratar da su zuwa ya ƙasa suka fito daga cikin teku Allah ce izahum ne sai kaga su ne wa Allah shirka kaga a can ba su shirka ba da'awallaha mukhlisina lawuddin ikhlasi ma suke wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lawuddin din nan shi suke a cikin teku amma da suka fito daga cikin teku zuwa ya ƙasa Allah ce yi mu yushrikuna sai kaga su ne wa Allah shirka imamu tsabari ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu Allah yana cewa fa'iza rakiba a'ula il mushriku na safinata bahari ya ce idan wa'annan mushirikan suka shiga cikin jirgin ruwa a cikin teku wa khafil gharaka wal halaka fihi suka ji tsoron halaka a cikin tekun suka ji tsoron nutsewa a cikin tekun da'awullaha sai su kirayi Allah sai su roki Allah na lawuddin suna masu tsarkake kira gare shi ce ya ƙulu yana cewa gashi yace ai akhlasu lillahi inda shiddatin lati nazalat bihim tauhida yace akhlasu lillahi sai su ikhlasi wa Allah inda shiddati yayin wannan tsanani allati nazalat bihim wannan da ta sauka gare su ai akhlasu lillahi inda shiddati lati nazalat bihim tauhida sai su tsarkake tauhidi yayin wannan tsananin yayin wannan wahalar an ga halaka sai a tsarkake tauhidi ga Allah yace wa afradu law ta'a su kadaita da'a ga Allah wa az'anu wa az'anu lahu bil ubudiyyati nan su ƙanƙan da kai ga bauta shi kaɗai shi Allah ɗin ya yace walam su bi alihatihim wa dadihim da Allah ku ji da kyau istigasar wannan imam imamu tabari shi yake faɗi Ya ce yace walam su bi alihatihim wa andadihim ba sa neman taimakon ababen bautatta su ba sa neman taimakon kishiyoyin da suka sa wa Allah gumakan yace walam su bi alihatihim wa andadihim sannan sai yake cewa walakin billahi alladhi khalaqahu sai dai cewa suna neman taimakon Allah da ya halicce su ne yace na jahun ilal barri yace falamma khallasahum ma kanu fihi wa sallamahum yayin da Allah ya tseratar da su yayin da Allah ya kubutar da su fasaru ilal barri suka zamanto zuwa dandagaryar ƙasa yace izahum yaj'aluna ma'allahi sharikan fi ibadatihim sai kaga suna hada Allah da wani a cikin bautarsu Ya ce, wa yad'una al-alihata wal ausana ma'ahu arbaban sannan kuma ya ce sai kaga suna roƙon wani ababen bauta da gumaka tare da Allah sun mayar da su Allah wannan fa imamu tabari ne ke faɗi ya kamata mu ƙara maimaitawa abubakar maɗatai zan kuma karanta ma tafsirin imam bagawi ko in baka da guda ɗaya in baka da guda ɗaya in bakka da guda ɗaya zan sace karanta ma zan sace karanta ma wallahi ba ku fahimci addini ba ku je ku yi karatu ba ku fahimci musulunci ba ku je ku yi karatu kuna cutar da manzan Allah kuna rusa masa addini bisa jahilci Allah ishe ku masu shiriwa ne ku gashi abin da imamu tabari ke cewa bayan ya kawo ayar da Allah ke ta fa'iza rakibu bufin fulki Allah ce idan suka hau cikin jirgin ruwa suka ga zai nutse yana tambal-tambal suka ji tsoron halaka Allah sai su roki Allah na lawuddina suna masu tsarkake roƙo gare shi mushirkai fa kenan sun shiga teku sun ga halaka sai su yi ikhlasi a wannan yanayi sai Allah ce falan mana jahu yayin da Allah ya tseratar da su ilal barri zuwa dandagar ya ƙasa suka fito daga cikin tekun idahum yushrikuna sai ka su ne wa Allah shirka Imam Tabari ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu Allah maɗaukaki ya faɗi ya ce fa'iza ba a'ula il safi safinata tafil bahari ya ce idan nan mushirikan suka hau cikin jirgin ruwa a teku Ya ce wa haful garaka wal halaka fihi suka ji tsoron halaka suka ji tsoron nutsewa a cikin wannan teku Allah sai su roƙi Allah sai su kirayi Allah na lawaddina suna masu tsarkake kira zuwa gare shi Ya ce ai akhlasu lillahi inda shiddatin latin nazalat bihim tauhida yace sai su tsarkake tauhida ga sai su tsarkake tauhidi ga Allah yayin wannan tsanani wanda ya sauka gare su sai su tsarkake wa Allah kawai suke kira Imam Tabari yace wa afradu lahu ta'a su kadaita da'a gare shi shi Allah sa'annan kuma wa az'anu lahu bil ubudiyyati su kankan da kai ga Allah ga bauta a yayin wannan tsanani yace walam yastaghisu bi alihatihim wa andadihim da Allah ku ji istighasa imamu Tabar yace walam yastaghisu bi alihatihim wa andadihim ba sa istigasa ba sa neman taimako na ababen bautarsu ko kuma gumakansu ba sa neman taimakonsu a wannan yanayi yace falamma khallasahum yayin da Allah ya tsayar ya kubutar da su min ma kanu fihi wa sallamahum yayin da Allah ya kubutar da su daga abin da suke ciki Allah ya tseratar da su ya kubutar da su daga abin da suke ciki fasaru ilal barri suka zamanto zuwa dandagar ya ƙasa ya ce izahum ya ja'aluna ma'allahi sharikan fi ibadati sai ka ga suna sanya wani abokin tarayya wa Allah a cikin bautarsu Ya yace wa yad'una al-ali'ata wal awsana ma'ahu arbaban sai su ringa bautata wa wani ababen bauta gumaka tare da Allah suna sanya su su zamanto kishiyoyi wa Allah ka duba istigasar da ake yin maganarta cewa yayin tsanani imamu tsabari cikin wannan ayar fa'iza rakibu filfilki fulki da'aw Allah mukhlisina lahu lahuddin yake cewa walam yastaghisu bi Ali atihim wa andadihim a cikin wannan tsananin yanzu dan Allah wanda yake shiga cikin tsanani ya kirayi Allah shi kadai yayi ikhlasi da kai mai da'awan musulunci da raka shiga cikin tsanani ka kirayi shehu dan Allah waye gwara gwara wallahi wancan yafi ka fahimta arne ne mai certificate amma ya fi ka fahimta don ya manta da ababen bautan a yayin tsanani ibn jarir ya ce walam yastaghisu bi aliatihim wa andadihim fa iza rakibu fil fulki kenan sai ku wani Allah shehu yayin tsanani shehu yayin walwala shehu yayin damuwa shehu idza masaka zamani yawman bidaimihi idan zamani ya shafe ka da kunci yauman bidaimi fanadi sai kai kira ka ce a ya tijjani ya shehu tijjani wancan kuma sai ya kirayi Allah mushriki mushriki ya kirayi Allah da'awallaha mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarri idza hum yushrikuna shehu tijjani kuma wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahri yanzu dan Allah ba gwara a ce wa'ancan sun fi ka fahimta ba kai kana da awan la ilaha illallah shi yasa abubakar maɗatai wannan abu da wannan malami ya faɗi haka yake kuma ƙarya ne ka ce wai ba kwa kiran shehu da sunan tawassuli gashi a cikin littafi ai gashi daga farko ka ce wai tawassuli shine wai a ce Allah yayi dan manzon Allah ko Allah ya yi don wani waliyi ko to daga farkon baitin zuwa ƙarshe ba Allah gaba ɗaya ma a ciki kawai shehu ne tsaya kuma shehu ɗaya rubuci ya ƙara tabbatarwa da hakan ne wani Allah ɗin ake kira to yaya mushriki na zamanin manzon Allah ya shiga tsanani ya ya Allah ya yi ikhlasin kira sai kai da kake da awan la ilaha illallah ka shiga cikin tsanani amma duk da aka ka ringa kiran wani Allah sa'an nan ba za a ce gwara wancan da kai a nan ba Allah maɗaukacin sarki ya shirye ku tsaya in sa shi ɗaya ya ya tabbatar da hakan kuke yi gashi anan zan sa ba za su iya yin komai ba abin da ke faruwa dukkan wata daraja komi kankanta ta komi girman da sai Allah ya naɗa mutum tun da kawo shi duniya ba iya zo duniya a tabbatar masa ko sarkin tasha ko sarkin mai ko sarkin bawa sai Allah ya riga da tun baka zo duniya ba balle ko ciyaman ko sarki ko lokal gamin ko ko gwamna ko shugaba ko ce Allah ya gane da ko menene nace misali yanzu mutum ya da dare mai kuɗi ne sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa za su karya gidan za su da su sai ya ɗauko salula maza maza ya kira caji ofis maza maza abuwa taimake ni ga barayi a kawo min barayi a gidana layi kaza lamba kaza ta sauri ya kama yi min gudunmawa yi min gudunmawa sai aka yi sa'a sai aka turo masa yan sanda a cikin larduroba suka zo kuma gidan suka tattara barayi sun tuma aiki sai suka ta harbi sama sa su yan sanda na sai barayi suka gudu ko ya barayi da suka gudu a aƙidan ta musulmi yan sanda ne suka kore su ko Allah zan ta a aƙidan mutum musulmi Allah ne ya kori barayi nan ko yan sanda Allah ne ko to Allah aka kira ba irin Allah kira ba Allah Allah wa ya nada yan sanda wannan aikin wa ya kasa wannan fawa ba aikin gwamna ba ne ba aikin shugaban ƙasa ba ne ba aikin alƙali ba ne yau dai wannan aikin da aiki ne na yan sanda wa ya yan sanda to shi kenan an kira yan sanda Allah ya zo ya yi aiki don ya san shi ya da yan sanda ya zo ya yi aiki kila a kira shi wata janin da Allah ya rada Allah ba zai zo ya aiki ba ko a kira shi dan boko haka nan cikin zancen shehu daga ƙarshe ya ce a kirawo ɗan sanda ya yi aiki Allah ya zo ya yi aiki sa'an nan kuma a ce a kirayi shehu shehu tijjani ko shehu ɗan fodiyo kuma a ce Allah ba zai zo yi aiki ba nan amsar da za mu ba wa shehu ɗayar bauchi mu ce a'a shehu mun karanta a cikin littafi shehu ake kira shehu ne yake aiki dan da aka ce tawassal na fi kulle haulin wa shiddatin sai shehu ya ce a suka fil ashiya idaharan himmati a suka Shehu ne ko Allah ne mai himma daharan bi himmati Allah ne yake da himma to idan Allah ne yake da himma me yasa kuke cewa ya himmata shekhi sannan idan Allah ne yake da yimmar me yasa a can a wancan baitin idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati jani ya wa'id asr kaji fanadi ayati jani ka rike nan ya wa'id al-asr aghsini faqad daqa zamanu bi ali fayatika bil altafi fi mu'zam amri wa yakshifu kullal karbi anka bihimmatin waye wa yakshifu wanda kai kira a baya fanadi ayati jani to kaga anan zamu ce wa shehu a'a shehu shehu tijjani ake kira kuma shi yake aiki gaba na farko kenan ya ce ai yan sanda aka kira Allah ne yayi aiki ko to nan kuma shehu aka kira shehu ne yayi aiki haka aka faɗi a ciki shehu aka kira shehu ne yayi aiki gaba na farko kenan sannan gaba na biyu shehu ɗayir bauchi ya ce wai waye ya naɗa 'yan sandan ya ba su dama ya ba su iko Allah ne wato su ma to sai mu tambaya wane ne ya naɗa su shehu tijjani ya ba su dama su in mutum ya ce Allah ne sai ya kawo aya ko hadisi da manzan Allah ya ce Allah ne ya naɗa su ya ba su wannan dama gaba na biyu kenan sannan gaba na uku shehu ya yi muƙarana na 'yan sanda da aka yi kira da kuma kiran shehu tijjani to yanda za mu gane misalin da shehu ya yi mukaranar da shehu ya yi daidai to da Allah a bari DPO ɗin ya mutu ko shugaban 'yan sandan ya mutu a sa shi a ƙabari, da Allah a kiransa a gani zai turo 'yan sandan da ya turo ko a bari 'yan sandan su mutu idan sun mutu sai a ɗau waya a kiran shin za su zo su yi fafafafa ɗin da shehu ya ce za su zo su yi in dai za su zo su yi to ɗaya ne in dai za su zo su yi to ɗaya ne amma mutukar in ɗan sandan ya mutu ba za a iya ɗauka waya a kiransa ba idan 'yan sandan suka mutu ba za su iya zuwa su kawo ɗauki su kori 'yan fashi ba to shehu ma ba zai iya zuwa ba shehu ma in ka kirawo shi baya ji da yake cewa muridi izama kana sharkan wa magriban a gisu izama sarafi ayi baldatin yace muridinsa ko a mahudar rana yake ko a mafaɗar rana yake in dai mai shi ya kiransa yace zai agaza masa duk inda kai tafiya a cikin duniya Yace kuma zai kiyaye ka dukkanin fitina zai kiyaye ka dukkanin sharri zai kiyaye ka duk abin da kake tsoro ana li muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin shehu ne yake yi ba Allah ne yake ba ba a kirayo ma Allah ba gaba daya shi yasa Abubakar maɗatai. da wai kace ai tawassali shine a ce Allah ya yi dan manzan Allah ko Allah ya yi dan wani waliyi wato za a kirawo Allah ko sannan a ce ya yi to shehu ɗayi rubauci ya ce shehu za a yi kira ya ce shehu tijjani za a yi kira gashi mun sa za mu ƙarasa ka maimaita sai mu gani wa za mu ɗauka wa za mu gazgata tsakanin kai da shehu ɗayi rubauci? ga abu nan a ƙarara kawai in za ku tuba ku daina ku wannan ku tuba ku daina, idan kuma ba ku dena ba wallahi mun fita Allah ya gani zan sa ka ka ƙara bayani musulman da suke tawassuli da annabi da waliyi yace musulman da suke tawassuli da annabi da waliyi gwara abu lahab da abu jahil da su wai wannan tauhidin ke koyawa ya ce Allah kai min dan annabi Muhammadu to wannan mai magana kowaye shi jahili ne shi bai san hadisi na dubu ɗaya da goma a cikin sayar bukari kaji yanzu dan Allah da muka karanto akwai zancen Allah kawai shehu tijjani ne shi ake kira yayin tsanani Ga shi wai kamar yadda za ka kirawo 'yan sanda eh ka ɗau waya ka kira su zo su kori 'yan fashi Allah ne ya bawa 'yan sandan dama to aka ma Allah ne ya bawa shehu tijjani dama da ka in ka shiga cikin tsanani kawai sai ka kirawo shi to ni ban san nambar shehu tijjani ba wace namba ake kira har kira ya kai zuwa gare shi shi ya zo eh shehi shehi ɗayar bauchi wace namba ce ake kira ta shehu tijjani ita tunda ya faɗi cewa akwai nambar 'yan sanda to nambar shehu tijjani ce ba mu ba wacce ce ake kira kaga shi shehu tijjani ba nambar da ake kiransa kawai kiransa kake ta ko'ina kawai shi yana ji kaga wannan ai siffar Allah ce duk inda shi ya shiga baka bukatar nan ba kawai in ka kwala kira fanadi ayati jani yawa idan asiri ka ce masa a gisini taimakanni faqad daqa zamanu bi ahlihi kawai aiki zai cika a ya'ti ka bil atafi fi mu'zamil amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin ala a aflaki samawati wal badari wa ti ka bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al karba fil barri wal bahri shi yasa ni ban san numba eh, shehu tijjani ba amma na san ta 'yan sanda sannan kuma tunda da waya a hannunsu in an yi kiran su ai za su ji shi ma yana da wayan ne a can barza hudun ko kaka sannan kuma ina Allah ya ce ya bashi kamar inda Allah ya ba wa 'yan sanda mun gani a zahiri ina inda ya ba shehu tijjani eh, shi mun gani a zahiri ga su eh, gwamnati ikon Allah Allah ne ya ba su mun gani to na shehu tijjanin kuma fa a ina ne muka gani Allah ya ba shi shi san Allah Abubakar maɗa ka ji tsoron Allah kada ka bi son zuciya wannan shine malamin nan yake nufi da sunan tawassuli kuma ku ne kuka ce tawassuli ne in an shiga tsanani a bar Allah a bar kowa a ta kiran shehu to wannan ne wannan malamin yake cewa gwara mushrikan zamanin manzan Allah gwara su Abu Lahab da su Abu Jahal da irin wannan yanayin wannan shine kuma kuka ce tawassuli ne kuma kai ka ce tawassuli wai Allah ake kira a ce yayi amma dan wani haka aikace a ce ai dan wani waliyi Allah yayi ko ko aikace a Allah yayi dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko haka kace shi ne ake yi da tawassuli to ba shi wannan malamin yake nufi ba wanda malamin yake nufi gashi a wanda malamin yake nufi gashi a cikin addurratul kharida babu Allah a ciki gaba ɗaya daga farko har ƙarshe shehu tijjani ne shi ake kira shi yake aiki Allah maɗaukacin sarki ya shirye ku shi yasa ɗaya daga cikin jahilan ku wanda ya zagi manzan Allah kuka ɗaure masa gindi shi ma karan kansa da ya ji wannan baitin da na karanto yanzu idza masaka zamani yawmin bidaimi ya fi ƙarfin kwanyar kansa sai da ya kora wannan baitin kuma gashi a cikin addu'ratul kharida yace a shehu tijani bai faɗi ba yace kwata kwata ba wannan baitin malam Anas shi ya ƙirƙiri wannan baitin ɗaya daga cikin jahilai wanda ya zagi manzan Allah kuka fifita shi akan manzan Allah gashi zai yi bayani wannan maganar ba kuma a ce shehu tijjani <laughs> yana koyarwa almajiransa Wani sun shiga dama su ce ah, za masaka zamanu yawman bi zaimihi fanadi an ya tijjani yawa fanadi an ya tijjani wai fanadi an ya tijjani haka ya faɗa a maganganunsa fanadi an ya tijjani ya wahadal asri wallahi wannan baitin babu shi daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina wannan baitin da suna karantawa ba suna kiran sunan Allah ba anas gane kai ka kirkiri wannan magana amma in har wannan kafirci ne duk da wannan bayan da zamu maka radda kan abin da babu ka kawo tukunna kawai ka ta faɗin magana da ka da ka kawai ka dinga faɗin magana ka ji jahili kuma ga baitin a cikin addurratul kharida yanzu na karantu shi ma ya yadda cewa shehu tijjani ba zai koyar da wannan ba shi ma ya yadda babu wannan a ɗariƙa kuma ga baitin to wannan wai shi ne wai tawassuli kawai ba ma fa Allah a ciki kawai ya shehu zaka waɗi wai shi ne wai tawassuli sai ku zo ku gaya mana amma abubakar ai maɗa ai aika yi mana mai sauƙi saboda ka ce tawassuli cewa ake Allah ya yi ko cewa ake Allah ya wato za ka kirawo Allah a ce sai yayi dan wani haka kace tsaya a karasawa ce musulman da suke tawassuli da annabi da wali gwara Abu Lahab da Abu Jahl da su wai wannan tauhidi ke koyawa ya ce Allah kai min dan Annabi Muhammadu to wannan mai magana kowa ya shi kaji shine wai tawassul to wannan ba shi bane a cikin ayyukan tafanku kiran shehu tijjani ne a yayin tsanani mushrikai kuma in sun shiga tsanani Allah suke kira ma da nassin alkur'ani to wannan ne aka ce mutum mai da'awan musulunci gwara mushriki da shi anan tunda su abu jahal su abu lahab in sun ji wahala fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina na ma in sun shiga wahala Allah suke kira suke neman taimakon Allah kai tsaye duk ababen bautan nan su wullar da su inda suke shirka falan mana jahumi ne ilal barri yi yushrikuna to duk musulmin da zai shiga cikin tsanani ya bar Allah ya kira wani ƙato ya ce ya shehu tijjani wallahi mushrikai sun fi shi dama dama anan. nan wannan shine maganar gaskiya idan za ku gaya wa mutane haƙiƙanin tauhidin Allah ba tauhidin shirka ba ko karantar da su wannan shine wannan maganar Allah ya samu dace amma tsaya mu sa shugaban ɗariƙa ku ta tijjaniya shi ma ya tabbatar shirka ne a'a shi shugaban ɗariƙa ya tabbatar shirka ne wannan eh tsaya a sa shi ya tabbatar shirka ne shi ma sai ka ji mutum zai faɗi sai kira shi ko ko zai tashi tsaye sai kira shi mutum da suke cewa suna da ko sai ka ji mutum zai faɗi sai kira shi ko ko zai tashi tsaye sai kira shi ba zai ce bismillah ba to kullum abin da ake cewa mutanen nan shi kam shehu idan zai tashi wa yake kira ba bismillah yake cewa to me yasa ba za ka kira wanda shi yake kira ba to kaga wannan ba za ka same shi a wajen masu ilimi ko malamai a cikin dariƙa ba amma ba za ka rasa shi a cikin wasu mabiya ba wasu ya kan jami'a to ba za ka ɗauki wannan kai hukunci akan dukkanin masu dariƙa ka ce suna bauta wa shugaba. amma nau'i ne na shirka ko da ba shirkun akbar ne ba wato tunda abu ne ake a kan jahilci abin da ya kamata a wajen shi ilmantar da su cewa in za ka faɗi in za ka yi cincibe in za ka tashi in kana rashin lafiya ka kirawo wanda shehu yake kira shi ne Allahu wahidul qahhar kar ka kira shi an gane wannan bai rage. tsaya mu sa number waya da Allah eh, ku ta mana number waya 07068689888 da Allah ku sa mana wannan kaga inda muka fito da son zuciyar shi abubakar maɗatai shi wannan malami da kake cewa ya ce da musulman da suke tawassuli gwara sa abu jahal da su abu lahab eh kun kirawo shi da tawassuli haka kuka ce tawassuli ne haka kuka ce tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin aghisuka fil ashiya'i da'aran bi himmati ana li muridi afizun ma yakhafu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza kana sharqan wa maghriban aghisu fil ma sara ayi ballati aghisu idza ma sara fi ayi ballati kuka ce sunansa tawassali idza masaka zamani yawmin bidaimihi fanadi ayatid Tijjani ya wa'idal asiri. a gisini faƙad zaƙa zamani bi alihi fa yati kabil altafi fi mu'damil amri wa yakshifu kullal karbi anka bi matin alal fawqa aflaki samawati wal badari wa yati kabil khairati min kulli janibin wa yadfa'u ankal karba fil barri wal bahri kuka ce tawassuli kuma kai kace tawassuli shine a ce Allah yayi dan annabi ko Allah yayi dan waliyi amma nan ku shehu tijani ake kira ba Allah gaba ɗaya kuma shehun ne yake ba Allah ba da haka yake a rubuce shi yasa kaga akwai son zuciya cikin lamarin ni wannan ne tawassuli daman yanda ai ka faɗi shine a ce Allah yayi kwata kwata kiran shehu kuke kuma shehu ɗaya rubuce ya zo ya tabbatar har ya kwatanta yanda ake kiran shehu tijjanin da kiran 'yan sanda shi kuma shugaban ɗariƙar shi kuma ya zo ya ce wannan shirka ne bisa jahilci kuma wai ba ka same su wai ba ka samu wannan a wajen masu ilimi ba kuma ga shai ɗaya rubuci yana bayani kai Allah ya sa mu dace an sa nan ba dai eh da Allah ku maimaita nambar ku maimaita nambar ni ma zan ƙara sawa 070 68 68 98 88 0706869888 070 tsa'in sa ta kawai zero sixty eight twenty eight eighty eight ita ce nan ba tsarin ƙarasawa ne ma zero seven zero ba a kira direct ba a kira direct ta whatsapp kawai ake kira ba a kira direct ta whatsapp kawai ake kira to ga wani nan ya kira ta whatsapp inda ba assalamu alaikum Na'am ina wuni ya gida. Eh wallahi alhamdulillah gashi ana tabawa. Aka lamun gode malam. Malam to ka gani ne wannan abubuwa abinda da wallahi abinda jin dadi ko mutane suna faɗin ka. Abubakar an bare ne daga Maiduguri. Okay ma ya shek ya gida. Eh. Abubakar Yaya ibada? Lafiya da alhamdulillah. Malam baka bari a kuma maki kafin in zo in iso karatun naka. Na'am. Akwai wani bidiyon da na taba gani a da kuma sai yau Allah ya sa na gan shi kafin in shigo karatun kam. Allah. Bidiyo ne na babban yan dalika. Eh. Dahiru Bauchi. Eh. Ai mun danna shi. Wanda shi kuma yana kiyasi wai tsakanin wai ba a kira dare ta whatsapp kawai ake kira kun danna ne eh mun danna shi oh, ok in kun danna shi ke nan da wato ni ba yanzu na yi sharin na ce ko ba ba wurin ku ba ku danna bane to fi ba ne to malam kana gani a cikin wannan lamarin shi khalifa na tijjaniya ga baki daya abin da yawai ya cikin a shi gaskiya bai san dariƙar ba fa

Wa alaikum salam da wa muke magana. Na'am. Assalamu alaikum. Na barka da ɗan uwa da muke magana. Kana magana da Muhammad. Na Malam Muhammad muna jinka. Malam Muhammad daga Kano muna ne. Amin kai ma Allah ya taimake ka Allah ya sa mu dace. Amin amin Allah azurta mu da ikhlasi amin. Um, akwai abin da nake son magana a kai na'am ana jinka bismillah waɗannan mutane akwai son zuciya a kan al'amuran gaskiya ne tun daga wannan lokacin da ta faru na da cikin eh amma da yake eh assalamu alaikum bai son taimako akan abin da ya ubangiji eh shek ai san na so ne na fita da cikin to to su kuma kaga duk sun koye wannan alamu ne na akwai sun to ina jin ka samu matsalar ne network eh ai akar makalla ba na so mu ringa barin kan topic kun ba ka ba sai wa'annan duk suna nan duk suna ji assalamu alaikum Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Karawai. Na'am, sanna zuwa. Yawa barka na gajiya. ya gida ya ibada. Alhamdulillah, mun gode Allah, mun gode Allah. Abdullahi daga birnin Kamaru. mala Abdullahi muna jin ka. Masha Allah, muna jinjinawa sosai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara hakki gaskiya kuna taimakawa sosai Amin amin kuma Allah ba ku lada. Gaisuwa ne na kira. amin na kira ne gaishe ku assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah na'am assalamu alaikum alaikum assalam rahmatullah na'am da muke magana tuna Yusuf daga Zaria. Malam Hussaini Yusuf daga Zaria muna jinka. ina masa fata oh na'am yau muna jin ki yanzu ina masa fata na alkhairi mana ina roƙon Allah ya ƙara muku ikhlasi akan ayyukan da kuke gabatarwa amin amin amin kuma Allah ya muku malam wa'annan mutane kakan rasa irin tunaninsu inda yake tafiya a har kullum da'awansu ne su kare akidansu na shirka da ababuwa marasa kyau na'am wallahi talla malam in ka ji ababuwa da suke faruwa a nan gunin ban mamaki Allah sai dai addu'a haka za a yi ta yi to ina jin ka samu matsalar to? assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dawa muke magana Malam Alkawari kai tsaye kana tare da Ahmad Muhammad Ahmad daga nan garin Kano, unguwar Rijiyar Lemu. Na Malam Ahmad Muhammad muna jin ka daga Rijiyar Lemu. Wala Malam na na kwanaki na ɗauki kira nan baka a wani program da sai satin da ya wuce. Na. Ko ba a samu dai an ɗaga ba. Allah sarki. To dama dai abin da nake so in tambaya da yake yanzu na hau online ma na ga program da yake na ga kai sanarwa tun da amma ban bibiya ba. Okay. To ah. dama dai wata tambaya ce nake ita. Eh to kaga za ta fita da Nace wai mala ina aka eh, na za ta fita daga. Ina aka kwana magana Nasiru Ado Musa ne. Eh to wallahi wannan za mu zo mu shiri akai insha Allah. Saboda na ga abin da aka yi wannan yaro mara kunya din nan ya sa kamar ya sha kamar ya sha sun shashantar da mutane da wannan abu sun fito suna ta maganganu kala kala a kai suna so su manta da wancan abin da ake kuma kuma na ga alamun kamar kun ta ta kun biye mu wannan magana ta su to shi yasa ce ya kamata dai a fito a wannan bayani ina aka kwana wa menene mata kuma wani mataki za a dauka gaba da dai an kai kara kuma yan sanda sun take shi na'am ba matsala insha Allah Allah ya sa mu dace eh, insha Allah za mu bayani amin amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Algamata. Wa alaikum assalam. Algamata malam. Na'am barka da zuwa dan da muke magana. Kana magana ne da Alhaji Gazali daga nan daga nan Najeriya Kaduna. Na'am malam Alhaji Gazali muna jin ka sanna da zuwa. Ya himma ya abubuwa ya kuma ishtihadi. alhamdulillah Allah ya karba Allah ya samu dace to Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi kuma muna muna muna gamsuwa alhamdulillah mutane na ganewa kuma alhamdulillah alhamdulillah wallahi muna jin daɗi irin yadda ake faɗakar da mutane da kuma yadda ake bayyana irin wannan aƙida da kuma yadda wa'annan mutane suka yi nisa wurin wurin gurin abubuwa na addini wanda yake sun dulmiyar da mutane wallahi muna muna ganewa kuma alhamdulillah wallahi muna muna jin daɗi da irin wannan abubuwa da ake karantarwa da shawararsu karantarwa suna da shawararsu alhamdulillah alhamdulillah alhaji garzali Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin amin jazakumullahu khairan na'am assalamu alaikum to dan uwa na dauke ka kana da matsalan neto assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am da wa muke magana malam kana kana magana da Musa Jibril daga Ghana a Kimar so malam Musa Jibril daga Ghana muna jin ka malam Musa malam kana ina da ke sosai suna maka fata da alheri ni ma ina amsawa ina gaida ina roƙa Allah Allah ya sa ayyukan ka na kore cikin mizani amin Allah ya min haka kai ma Allah ya ma Allah ya da gudana wanga aiki kuma da kake amin kai ma Allah ya ma Allah ya ma ma eh malam alƙalami na'am kun kun juma kun muna karatu hmm. ah, kun bar mun gane ka gani da ba don littafafen da kuka kuka bude kuka yi ka karanta muna wasu jawahirul ma'ani da makamannin sun gaba hmm. ai da wai karya ake musu haka suke cewa shi in aka bude littafi aka karanta shi a ce kaman ba ku zo ku kwaci wannan littafi kuma ba su zuwa ba sa zuwa shi su samu wani bangare ban shi zage zage da surutai da yawa da yawa hmm, haka suke amma ni ba kukan waɗannan shehannin nake yi ba wallahi mabiyan mabiyan ni na rasa inda duniya ya kai ga karatu ya yi yawa haka kai dai bar batun izalanci da tarikanci doki littafin izala guda ko da wani kitabu tauhid hmm. ka doki jawahirul ma'ani karanta biyun nan kai da kinka ka duba ma kanka wanne akwai barna cikin wanne akwai yara cikin gaskiya ne gaskiya ne amma shi a ana ta bi shi hannun ga ana ba ana ta ba lokaci su kuma don wani kwangelansu da wani ribonsu da wani kudajen da suke samu ta wurin nan gaskiya ba su ba sun fari ka gane me shi ya bari na gida da nuna abubuwan biyu zai taba ya faduwa ya mutu da shi gaskiya ne yasa mala alkalari nuna maka fata alheri kai da al'ilmu zinatul fata ga ga kunan da yan dabo tv da wallahi wallahi na rafi da allah karatu kina amfani da mu sosai kuma dan waye na kuma da suke tarika insha Allah da kun karanta shi an transfer musu ina sanda musu abubuwan ku ne da rate su ji kuma insha Allah muna samu riba wurin nan suna zuwa suna zuwa kadan kadan suna gane gaskiya insha Allah ba abinda dan ta shirye kawai Allah ya saka muke samu cikin mizani ina gaida ke sosai fara maka fata alheri jazakumullahu wannan da ya kira dan kasan mu ne dan kasan mu ne wannan assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalar network Assalamu alaikum. Shehin Faransa kai ma kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ranka da da malar nabi. Wa alaikum salam Sheikh ya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah ya kwana biyu ya kokari. Alhamdulillah akan dan taba Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana. Amin amin. Amin, amin. Ba a kira direct da. Alo, network na dan damu kaɗan. Eh, wani ne ya kira direct. Ah, okay. Mun ce a daina kira. Assalamu alaikum dan uwa ba a kira. na muna ji Yawo, a yana daga cikin abin da ya suka shiga matsala shine rashin munakasha ilmiya hmm. wato mutum ne zai zauna kawai a gaban mutane duk abin da ya faɗa kawai shari'a kai ana kabbara wannan yana daga cikin babban matsalan da suka shiga hmm. tsakan da Allah irin waɗannan tattaunawa da ake na matsaloli da din kamar shi maɗaɗa yake yi yanzu tsakanin da Allah inda zama yi ya kawo wannan matsalan aka na ƙasha shi na muna ƙasha ilmi yan dare kai ba bai kai labari ba to amma da yake sun zaba da zama da mutane su kawai duk abin da aka faɗa shi kenan an yadda sami na wa ma'ana ne kawai dama abin da suka faɗa shi muridi zai zauna a gaban shi ne kamar gawa a gaban mai wanke shi wannan yana cikin babban abin da ya saka wato matsala da su shugabannin da mabiyan shi yasa gaskiya kamar da danwa yake faɗa an fi tausaya ma mabiyan wallahi su kuma mabiyan an hana su su je su nemi ilimi hmm. ka gani ko shi mun to shehin ka shine komai naka to dole yanzu yi ta barna yanzu shi muridi duk abin da aka gaya masa shi yana gani an sa an gaya masa gaskiya ne to amma alhamdulillah yanzu dai abubuwa na canjawa alhamdulillah in kuna zaƙulo irin wayannan abubuwa ana bayani ana fayyacewa to lallai duk wanda Allah yake nufi sa da shirya zai gane to Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mizani kaman wannan littafin nasa ne da dan uwa mallan yake kawo ka gani wato inda Na'am, assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke magana. Ana samun matsalar network lalle yanzu mu tashi. Assalamu alaikum muna jin ka. Muna jin ka. Wa alaikum assalam. Na muna ji. Na'am. Eh, Na'am, muna jin ka ba. Alhamdulillah, amma sai ka ko dai ka kashe wanda kace ji. Ka kashe wanda kace ji. Na kashe yanzu. Yawwa ana jin ka. Ya kokari sai. Alhamdulillah. ya lokaci kana mana kana mana mubarak daga sokoto malam mubarak daga sokoto ina jin ka eh, ya ya aiki kuma ya fama ya kokari ah, alhamdulillah malam nu na canza ah, kama ne malam nu na'am ina jin ka malam mubarak daga sokoto ina jin ka to ina ganin kana da matsalar network To ‘yan uwa za mu tashi ina ganin akwai wa'yansu guda biyu daga su za mu tashi. Salamu alaikum, Malami Shehu kai ne na biyun ƙarshe, ina jin ka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ka alƙawi. Malami Shehu. Eh. ni ma ina amsa malam Yusuf to masha Allah shek Allah saka da alkhairi amin amin Allah ya sa mu dace eh, a da ma da na da sai ana kullun ina da kullu wani wani dan tarika ya kira na ga kai ka tashi ma ko ba bai kira ba ya so ni ba in kira ba eh gaskiya ba da kira ba ne ko dai. suna cewa lokacin da kake fara program sai kwana ne iya so a sake lokaci haka nan fara tunani fa a ƙarya suke suna ko dai to shigowa ne ƙarya suke yi don kudu da duk mutanen da sun ce a ah, su sun kwana ne sai baki kuki ko dai ya ni dalilin da ya sa kullum an zauna a lokacin tafi a karta. ba ka zo ka kira kuma shek magana da nake ke biyu ne wala wallahi na yin tarika su ne da su eh, malu da wata matasan su ba nan ga inda sun gane kawai su koma su bore su ma cewa bari goda su yi ma suna radi don shi na fahimta duk lokacin da suka taba suna lokacin suna yin su burkushe su to lokacin sai daga kamar aimamar sun sunna allura lokacin da jiro da mutu da shirka ko ababu ke cikin littafin wanda suka ci karo da kitabu wa sunna gaskiya ne to kaga yanzu wa mun ba ku kai? gaskiya dai tunda kaga yanzu wallahi wa sun ba mu topic ne na bankaɗo abin gashi in za su waɗa shehu tijjani ake kira in an shiga tsanani kaga yanzu ai da ba mu karanto wannan ba sai da abubakar maɗatai ya zo ya yi faɗi banza faɗi wofi. Eh. Wala duk lokacin da suka yi ga ke ganin wani tsofo a Najeriya na wani ke cewa Ahmed Abrab shi ya koya ma duniya ma rajin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ya kuka ce ka Allah ya sa mu dace. nan jahilai ne. Na kare mishi duba na ga eh, wallahi na ce ta bari mu zauna mu duba. Allah ya sa Allah dai sa mu Allah ya sa mu amin amin amin mun gode mun gode eh akwai wayanda ya kamata mu dauke su wanda daga su ne za mu tashi da duk wanda ya san yayi kira yanzu to da Allah kai ya ƙara kira ma dan ba zai samu damar magana ba eh eh eh akan makalla ba wani ɗan ɗariƙa da zai kira assalamu alaikum ya malam misbahu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya gida ya ibada na'am mala Allah ya kada alkhairi da wannan bayani da kai mana amin amin amin malam misbahu eh mala ina ina ina da tambaya na'am da kuma ƙarin bayani zai na'am tambayar ta farko na ce malam yanzu in kamar a ce sanasar ado musa in suka yi abu a ce jahilci ne yanzu kamar su maɗattai su kuma idan sun yi magana irin wannan eh, yanzu za a iya kiran shi jahilci ne ko kuma za a iya kiran shi a'a kamar cire na hankalin mabiyansu ne. To, gaskiya kana ji? Eh. su su Nasir Ado Musa jahilci suka yi saboda kaga shi kore abin ya kakab gaba daya a ya ce malam Anas ma eh, shi ya kirkiro shi kaga wannan jahili ne bai sani ba ne kuma sai ya yi magana a kai shi kuma wannan alal akal a ce ko san zuciya ya ko ha'inci shi maɗatai tunda ai kaga nunawa ga yadda suke tawassuli cewa suke Allah ya yi don waliyi kuma ƙarya ne kiran waliyin suke yi in sun shiga tsanani kuma shi ne wannan malamin yake faɗi mushirkai su fa in sun shiga tsanani Allah fa suke kira don haka da wanda ya kirawo Allah a yayin tsanani ya yi ikhlasin ma na kiran da kuma wanda ya kira wani Allah da Allah wane ne a yafi gwara-gwara. abu wanda ya kira wa Allah irin daga tsanani saboda wanda zai kira wani Allah yawa kaga to su mushrikan in sun shiga tsanani Allah ya ce fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dinama amma su kuma idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati jani kaga su wayannan tijani suke kira su wayancan kuma Allah suke kira wayannan kuma suna da Allah ba su ce da mala ya ce da suke suna kiran Allah ikhlasi sosai kuwa da kare kenan kwada kwada can da wayannan sosai kuwa shine wai abin ai yace ai wai Allah ya su na'am na'am eh da ƙari na da zan yi anan na'am irin wannan karatun da irin kan karatu da kuke ba malam ni gaskiya a fahimta ta kaman wajibi ne ma har mu akan mu halin sunna da kaga mu muna idan suka yi karatu irin wannan idan buto kun haskaka mana ba to kuma kanmu akwai matsa inda ba ilimi muka yi da yawa wanda zamu iya fahimtar wasu abubuwa gaskiya ne gaskiya ne wallahi haka kan ahlus sunna wannan karatun malam kaman wajibi ne akan ku ku ranga mana irin wannan karatu tunda muna bibiyar ku a kowane lokaci Allah yawa fatan da za mu yi Allah tabaraka ta ya tsare mana ku kuma ya ƙara muku ikhlasi ayyukan da kuke na alkhairi amin amin amin kuma Allah ya muku Allah ya saka alkhairi malam Allah ya saka muku alkhairi gaskiya ina godiya kwarai da gaske. dan karatun kan kaga ko da ban saurare shi ba la fito sai na bi shi daga baya Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi ba mu. masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji amin amin amin to ina ganin akwai akwai malam rabiu ina ganin kai ne na ƙarshe da haka yan uwa waɗanda wato suka yi kira ɗazu su zan ɗan bi in ɗan yi kira daga suna tashi eh, wannan ne na ƙarshe ina ganin shi kenan wannan shi ne zaman da muka yi a kan abubakar maƙatai inda yake faɗin cewa wai wani malaminmu ya ce kai assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum Hello? Assalamu alaikum muna jin ka. To inda yake cewa wai wani malaminmu kenan ya ce wai da musulman da suke tawassuli gwarwai su abu ja'al da su abu lahab wanda tawassalin da yake magana shi ne irin wannan in za ka shiga tsanani wani Allah ka kirayi shi za ka waɗi wai tawassuli su kuma su abu jahal ga yadda suke yi eh, ina ganin mun fitar da sanarwa kuma mun sa ba kira kuma mun gama mun buɗe wanda zai kira ya yi kira nan nake ta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi